'Ya'yan majalisar wakilan sun ce lallai za su kafa kwamiti mai ƙarfi da zai bincike akan abin da suka kira kutse da Katsa-London da hukumar tsaro na farin kaya ta yi a harkokinsu. Majalisar wakilan ta ce abin kunya ne a ce jami'an tsaro su rufe kofar majalisa su hana 'ya'yanta yin aikinsu domin a cewarsu majalisar ita ce ƙashin bayan demokradiyya. Honorable Shehu Saleh Jau ya yi ƙarin haske. Mu ma kanmu da muka zanna mun yi Allah wadai da wannan abin da ya faru. wanda yake muna nan kuma muna bincike mu yi menene muƙaddashin wannan abu duk da yake mun san siyasa ne mun ƙara haɗa kanmu domin abubuwan da waɗannan 'yan jam'iyyar adawa suke yi mun ga abu ne da suke ƙoƙarin su ɓata ma wannan jam'iyya namu suna ko kuma wannan gwamnati namu suna wanda yake ba za mu yarda da wannan abun ba dole ne mu kira mitin mu sa ido mu ma mu ga me ke faruwa sannan mu san wani hanya za mu yi mu ma in sun ɗauko abin da yake ba shi ba ne mu ma mu nuna musu cewa mu gaya ma duniya cewa ga gaskiya al'amari. To sai dai a lokacin da yake mai da martani, Sanata Suleiman Usman Hunkuyi na jam'iyyar PDP ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Zamba ce, shiri ce ta zamba, shiri ce ta cin amanan demokradiyya a Najeriya. In ba haka ba, menene hujja da wani dalili wake da iko da ya zo ya hana a shiga majalisa ko a fita daga majalisa mukarraban shugaban ƙasar najeriya buhari su ne amma wasu masu fashin baƙi a al'amuran siyasa irin su kabir ibrahim tukura na ganin akwai abin dubawa a rudanin da ke neman raba kawunan 'ya'yan majalisar abu biyu ne ya haddasa wannan abun wannan shirin da suka yi na farko dai suna ganin cewa idan aka koma majalisa ta zauna ta yi wannan zama na kasafin kuɗi na hukumar zaɓe to ta iya yiwuwa tunda yanzu sanatocin apc suna da yawa an ba san iyakacin waɗanda suke son dawa ba don na sani akwai su wasu da suke son su dawo so za su iya samun quiet number na waɗanda za su iya tsige shugaban majalisa so shine suke ganin kamar sun yi preempting din wannan abun so na biyu kuma ba wani abu bane ba dan a nuna wa kasashen duniya cewa ai Buhari yana mulkin kama karya baya adalci a Najeriya bata ma gwamnatin shugaba Buhari suna sai ra'ayin Dr. Abu Yazid wanda ya ce dama sun san za a rina wannan rikici da ake yi abu ne da muka sa rai tintini zai faru saboda akasarin waɗannan mutane da suke rike da waɗannan abin dama mutanen PDP ne kuma an yi rashin sa'a da shugaban ƙasa yana ganin cewa gwamnati ya ba su daman su zaɓi wanda suke so to amma sai ya zama an yi wani dabara bayan shi senate president wanda yake dan pdp ne angulu ne da kan zabo ya koma apc sannan ya ɗauki kuma wani ɗan pdp ya zama mishi mataimaki to saboda haka nan kusan dukansu dama suna so su yi amfani da sunan buhari ne su samu waɗannan matsayi majalisar wakilan ta ce za ta katsa hutunta a makon nan da za mu shiga domin yin nazari a kan kwarye-kwaryar kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya aika masu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.